duwani kan na jin ka'ida ne gidan ai gidana ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah. akan ka akan ka akan ah, ka kake ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi me ya ga baba me sai ce ka ga wani shedanu ka saki wannan dogon salati haka bai goma gidana ni wallahi da yake wannan abun ma sai ne saroro ijaka a mayanka akan da zaka zo ka ne mana irin irin ai ba aljanu bane ba shedanu bane da zaka so ka nema mana irin wannan oh na yi ga mu tashi mishi ba gun ka muka zo ba gun ya daki na maka zo gun Allah ku kuwa ina Allah ku kuwa Allah ku kuwa yarka yarka ta gida ni ba ni da ya mace ni uwa dakin ta ne wannan kuma abokan gogayya ta ne ai fa ba fa mutunci gare ni ba ni ma in za ku yi kubar burin nan wallahi ba dalili ne ka ga ma nan banda dalili wallahi ba abin da zai kawo akai me zaka dinga kiran mu da maza ni eh, eh, mishi shewa kansa ai ai an so gida an so gida ya ka haifa kuma dole a zo a abin nan ɗinka ni tawa salo mana ita Allah dai isa ba a gani na dan ka ce ma tare muke dawa tare muke mana ka haifi yar ina daki na ce ba da ma ne shi don kai la kai mu ka dan kuma ina zalaba ku sai ka ce ne sa suri mun zo dagu ya sa mana birki ba su san matsalan da aka samu ai tsoho na ne ku samu shiga gida a suri ga zai dan ubanka ne na imana ina da uban da ya wuce ya wuce kai ne ba na da ne ubanka yanzu ba billahi da uba ake ado riga ko a kasuwa sai a saya ya insha Allah mun zo an zubar mana da mutunci ku zo mu shiga gidanmu ne zo mu je da Allah wallahi ba shekin da zai shiga nan shikenan dadin barikin kenan a suru galami afuwa a mutafi da gidan momi wallahi a suru warka wallahi da suru warka inna lillahi wa inna wallahi wallahi banda tsohon ki ne wallahi banda tsohon ki ne wallahi barka nan ga hazo a'a a'a bashi bashi a'a ya kai ya bashi